بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم APC Najeriya Najeriya Jihar Kano fa Jihar Kano fa Kano ta Arewa Kano ta Arewa shano na a majalisar tarayya shano na kagwai majalisar jiha shano na kagwai na gode mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano kadimul islam da ta umar ganduje gandun aiki wanda saboda yanayi na aiki da yanayi na tafiya allah bai ba shi iko ya zo wannan ƙananan hukumomi shi ba na nuna da bagwai amma ya turo mu da makaddashin shi mataimakin gwamnan jihar kano na yau kuma gwamnan jihar kano na goben allah ya so ya yarda dr nasiru yusuf gawuna mutum mai mutunci mutum mai kamala mutumin da baya rigima da mata baya rigima da matasa baya rigima da dattawa mutum mai son zaman lafiya ina ka fito zaman lafiya ina za ka zaman lafiya daga ina ka mutum mai amana mutum mai tawakkali mutum mai dogaro da Allah tsohon gogaggen ma'aikacin gwamnati gogaggen ɗan siyasa kuma jajirtaccen malami ta ɓangaren duk da kato mai girma shugabanmu shugaban jam'iyyar apc na jihar kano ɗan sarki jikan sarki alhaji abdullahi abbas